Harin ta'addanci a Pakistan ya hallaka 'yan sanda goma. Sakataren harkokin wajen Amurka zai ziyarci gabas ta tsakiya kan rikicin Gaza. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta buƙaci shugaban Senegal ya gaggauta gudanar da zaben shugaban ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai sake kai ziyara gabas ta tsakiya a Litinin ɗin nan. a ƙoƙarin ƙasarsa na ganin an cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza tare da sako fursunonin da ake garkuwa da su. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya rawaito cewa Mr. Blinken zai fara yada zango ne a Saudi Arabia sannan ya je Isra'ila sai Masar sannan kuma Qatar. Rikicin Gaza dai na ci gaba da kamari inda ko a Lahadi Ma'aikatan lafiyar Hamas ke cewa harin dakarun Isra'ila ya yi sanadiyar mutuwar Falasɗinawa 127. Yanzu haka dai fiye da rabin al'ummar Gaza sun cinkushe a mashigin rafa da ke da iyaka da masar don tserewa rikicin wani harin ta'addanci da asbahin litinin din a pakistan ya hallaka 'yan sandan kasar goma tare da jikkata wasu shida bayan da maharan suka kutsa kai cikin ofishin 'yan sanda a yankin draban na arewacin kasar wani jami'in ɗan sandan kasar mai suna malik anius hassan ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa maharan masu yawan gaske sun fara amfani da bindigogi ne sannan daga bisani suka rinka jefa gurneti da hannu kan jami'an nasu harin da yana zuwa ne kwanaki kaɗan gabanin gudanar da babban zaben ƙasar ko a cikin watan disamban bara wani harin ƙunar baƙin wake ya yi sanadiyar mutuwar sojojin pakistan 23 adadin mutanen da gobarar daji ta halaka a ƙasar chile ya kai 112 har ma shugaban kasar gabriel boric ke gargadin cewa adadin ka iya karuwa haka la'akari da yadda wutar ke ci gaba da ruruwa ko da yake jami'an agaji na ci gaba da aikin ceton waɗanda ibtila'in ya afkawa kamfanin jallancin labaran faransa afp ya rawaito ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar na cewa baya ga mutane 112 da aka tabbatar da mutuwarsu a jiya lahadi har yanzu wutar na ci a wurare arba'in. na ƙasar inda ta ƙone gidaje dubu goma sha hudu kuma ana ci gaba da ƙoƙarin kashe ta. dai shugaba Gabriel boreg ya ayyana zaman makoki na kwanaki biyu a faɗin ƙasar daga litinin ɗinnan zuwa gobe talata don jimamin abin da ya faru, wanda shine ibtila'i mafi muni da ƙasar ta gani tun bayan annobar tsunami da ta halaka mutane 500 a shekarar 2010. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka AU ta nemi ƙasar Senegal ta gaggauta gudanar da babban zaben shugaban ƙasar bayan da shugaban Macky Sall ya dakatar da zaɓe da aka shirya gudanarwa a ranar 25 ga wanda na Fabrairu. Wannan na cikin wata sanarwa da shugaban ƙungiyar Musa Faki Muhammad ya fitar jiya Lahadi. Kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa AAP ya rawaito, yana mai buƙatar ganin an gudanar da zaben cikin gaskiya da adalci. a litinin na ce dai 'yan majalisar dokokin senegal za su yi muhawara kan ko za a iya gudanar da zaben a ranar 25 ga watan agusta mai zuwa zanga-zanga da kuma aron gama da jami'an tsaro a ƙasar tun barke bayan da shugaba maki Sall ya sanar da dage zaben sakamakon cikumar ɗarar da ta bai tsarin fitar da 'yan takara. Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasar Jamus Verdi ta sanar da cewa wani rukuni na ma'aikatan kamfanin sufurin jiragen sama na Lufthansa za su tsunduma yajin aiki a ranar laraba mai zuwa domin neman ƙarin albashi kamfanin dillancin labarai na reuters ya rubuto cewa yajin aikin direbobin discover da ke zama reshe ga luftansa zai fara ne da karfe hudu na asuba agogon jamus karfe 2 daren agogon gmt matuƙa jiragen sama na kamfanin luftansa na neman a bullo da tsarin albashi da ƙa'idoji kan ayyukan jirgi da kuma lokutan hutu yajin aikin dai zai shafi biranen frankfurt da munich da hamburg da berlin da kuma dusseldorf tun makon da ya gabata ne dai kasar jamus ke fuskantar yajiyajen aiki har da na direbobin jiragen kasa na kamfanin jiragen kasa na doce ban karshen labaran duniyar kenan dw harkokin yau To da lacin harkokin namu na kai tsaye za mu tafi Senegal inda 'yan adawar ƙasar suka zargi shugaba Macky Sall da yunkurin yi wa demokuraɗiyya ka tsaye bayan ɗage zaben da aka shirya a wannan wata na Fabrairu a daidai lokacin da 'yan adawa suka gudanar da zanga-zanga don nuna ɓacin ransu. Ita ma ƙungiyar ECOWAS ta nuna damuwa kan matakin tare da umartar shugaba Macky Sall da ya sanar da sabuwar ranar da za a gudanar da zaben. Ga Abdurrahim Hassan da ƙarin bayani. shugaba Macky Sall ya danganta matakin ɗage zaben ne da cece ku ce kan soke wasu 'yan takara bisa zargin cin hanci da rashawa amma 'yan adawar siyasa a ƙasar na zargin da walakin anta babakar ngom yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar alternative for citizen succession a senegal wannan shine lissafin ma'auni na shugaba Macky Sall kuma abin takaici ne da ya tayar da hankali sosai amma yanzu abin takaicin yana nuna ainihin halinsa ne na zahiri wannan juyin mulki ne kuma ba za mu amince da shi ba shugaba Macky Sall dai wanda baya neman wani wa'adin mulki ya ce ya rattaba hannu kan wata doka da ta soke dokar da ta kira taron hukumar zaɓe a daidai lokacin da ake shirin fara yakin neman zaɓen ƙasar. matakin da khalifa sal wanda shi ma ke takarar shugaban ƙasa a inuwar gamayyar jam'iyyun siyasar ƙasar mai suna tazuwu yana ganin shugaba Macky Sall na shirin yi wa ƙasar angulu da kan zabo. Ba a taɓa ganin irin wannan yanayi ba a tarihin siyasar Senegal. Wannan lamari ne mai hatsarin gaske. Samun damar ɗage zaɓen shugaban ƙasa a jajiberin ranar fara zaɓe ba a taɓa ganin irinsa ba. reporter une élection présidentielle à la veille de son démarrage Moussoufa. A jawabin da ya gabatar na soke ranar fara zaben a Senegal, shugaba Sall ya kare matakin gwamnatinsa da cewa yunkuri ne na kauce takaddamar sahihancin zaɓe bayan gano wasu 'yan takara ashirin na da fasfo na wasu kasashen waje. To sai dai matakin shugaban na rashin bayyana sabon ranar gudanar da zaɓe na dasa ayar tambaya kan abin da shugaban ke nufi. Har ma Tierno Alassane Sall dan takarar shugaban ƙasa jam'iyyar the republic of values na cewa duk girman gona to akwai kunyar ƙarshe. de de a partir du constitution Jami'an tsaro ku sani tun daga lokacin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya kafa ku ku yi biyayya to ku sani cewa daga lokacin da kundin tsarin mulkin kasar senegal ya ce wa'adin mulkin shugaban kasar ya kare a ranar 2 ga watan afrilun 2024 to daga ranar 2 ga afrilun 2024 din ba za ku sake yi masa biyayya ba Ita ma dai a ta bangaren kungiyar ECOWAS mai kokarin ɗinke barka da demokuraɗiyya ke fuskanta yammacin nahiyar Afirka ta yi Allah wadai da ɗage zaɓen na Senegal. a daidai lokacin da aski ya zo gaban goshi. Tage da Ibrahim Hassan daga Senegal kuma sai tarayyar Najeriya da jihar Kano aka yi zaben cike guraben 'yan majalisun dokoki guda uku kuma har yanzu dai da sauraron aka ba domin zaben dai bai kai ga kammala ba. Idan dai za a iya tunawa a jihohi sama da ashirin aka gudanar da zaben a ranar Asabar domin cike guraben wasu 'yan majalisu da suka samu mukamai a kunshin ministoci da kuma wasu zaɓuka. da ko dai rikici ko rashin kayan aiki ya sa aka sube soke zaben ya zama wanda bai kammala ba. Nasir Salisu Zango na ɗauke da ci gaban wannan rahoto daga Kano. Zaɓuka ne da aka gabatar da su a sassan ƙasar daban-daban. da suka hada da jihar Legas inda aka cike gurbin tsohon kakakin majalisar wakilan kasar Femi Bajabiya Mila wanda shugaba Tinubu ya nada shi a matsayin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa sai kuma tsohon gwamnan jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin kasar wanda shi ma sanata ne amma naɗin da shugaba Tinubu ya masa a matsayin minista ya samar da gibin da dole aka cike shi sauran jihohin sun hada da jihar Yobe da Ondo da Kebbi da Plateau da kuma jihar Kano da sauransu duk da cewar mafi akasarin wuraren da aka yi zaben an yi an kammala lafiya amma har yanzu akwai sauran na a kaba a wasu wuraren inda aka sake ayyana su a matsayin wanda bai kammala ba. A jihar Kano inda aka cike guraben 'yan majalisu uku a ƙananan hukumomi shida, an kammala zaben 'yan majalisu biyu an kuma ayyana jam'iyyar 'yan NPP mai mulki a matsayin wacce ta lashe zaben. Sai dai a ƙaramar hukumar kunshi wacce aka sauya wa suna zuwa gari. an samu rikici da ya hana yin zaben bayan da wasu 'yan banga suka sace masu zaɓe da kayan aiki har ma kwamishinan zaben jihar kano ambasada abdu zango ke cewar zaben bai kammala ba an yi zaɓe lami lafiya a local government guda biyar cikin shida amma a kunci mu samu abin da ya kamata ba 'yan ta'adda nufi sun zo sun watsa wannan zaɓe sun ɗauki ma'aikatanmu jami'an zaɓe da jami'an tsaro sun ɗauke su sun kwace kaya sun da hana a yi abin to alhamdulillahi mun je mun taho da duk mutanen mun taho da mu. kowa dai lami lafiya kuma daɗin da na ji shine ita national headquarter ta wannan inec sun ɗauki tsatsauran mataki kuma sun sun yi suspending wannan zaɓe na kunci sai wani lokaci 'yan daba ne dai suka sake kawo tarnaƙi ga wannan zaɓe kuma abu ne da za a iya cewar sabo da wai gawa da gatsi ne. To shin me yasa har yanzu amfani da 'yan daba ke ci gaba da zama babban ginshiki a siyasar Najeriya? Abubakar Ibrahim ya ce ai abu ne mai wuya matuƙa a ce an samu sauyi. shekara hamsin da wani abu ban taba gani an yi siyasa ba dan daba ba ai shine shugaba ma komai shi zai faɗa bayan an ci mulki ne shi sai a kyale shi kawai ya ci gaba da dabarsa tu an gashi ka fada can an ci zaben barin sa ake yi baka ganin wannan zai sa su yi hankali su daina ai ba za su yi hankali ba saboda mummunan talauci dan abin da ake ba su na laso in lokacin zaɓe to shi ake mora saboda haka siyasar daba ba za a taba daina ta ba domin su ci ga alama da jam'iyyar NNPP mai mulki a Kano ita ce ta lashe kujerun da aka rigaya aka ayyana guda biyu kabiru sa'id dakata magoyin bayan jam'iyyar ne ya bayyana mana dalilan da kan sanya ko da yaushe idan aka yi zaɓe galiban a najeriya jam'iyyar da ke kan mulki ce ta filashe zaben kuma nan jihar kano wannan ai ba bakon abu ba ne tunda ai ita wannan tafiya ta kwankwasiya a baya ta taɓa shiga zaɓe wanda ta cinye duka kujeru kaso ɗari bisa ɗari. A jihar Filato ma dai rikici ya sa an soke zaɓen cike gurbin. Wannan dai 'yar ya ce da ke alamta yadda kullun zaɓe a Najeriya ke gaza tafiya ba tare da an samu rikici ba. Nasir Salisu Zango daga Kano, Najeriya. To yanzu dai muna Najeriya inda hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasar NAFDAC ta kaddamar da bincike game da zargin shigo da ƙwayoyin maganin paracetamol na jabu biyo bayan wasu rahotanni da ke nuna cewa an samu paracetamol ɗin da ake amfani da shi a ƙasar da ba shi da inganci wakilin na jihar filato abdullahi mai dawa ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya na daga jos ko da shike zuwa yanzu hukumar ta nafdak ba ta tabbatar da sahihancin waɗannan rahotanni game da shigo da magungunan na paracetamol na jebu ba to amma yayin wata ganawa da manema labarai babban darautar hukumar ta nafdak a najeriya mujisola adeyoye ta ce sun kaddamar da sabbin gwaje-gwaje kan magungunan paracetamol daga kamfanoni na sarrafa magunguna goma sha uku da ke tsakanin biranen Legas da Abuja, kuma ba su gano waɗannan magunguna na jebu ba da ake batu kai. To domin sanin irin matakai na zahiri da hukumomi a nan jihar Filato ke ɗauka dangane da waɗannan rahotanni na zanta da kwamishinan kiwon lafiya na jihar Filato Dr. Cletus Shurko duka magungunan da zai zo da jihar plato yana cewa dukkanin magunguna da za su shigo jihar plato mun rigaya mun keɓe wata cibiya da ke tattare da manyan sito-sito da a rika tara magunguna muna tantance su dukkanin asibitoci da cibiyoyin kewan lafiya da ake da su a nan jihar plato za su rika karɓar magunguna ne ta hanyar wannan cibiya je suna duba su shagunan na su sayar da su magunguna. To ko shin wasu hanyoyi jama'a da su wajen gano magungunan jebu na paracetamol da ake batu kai? Dr. Sabo Ahmed Muhammad, farfesa ne a sashen nazarin kiwon lafiya a jami'ar Jos, ya yi ƙarin bayani. Gane jabin magani na da ɗan wahala, amma tun daga yanayin siffan shi ma za ka gane. magani mai kyau za ga shi mulmul yana da santsi sannan ko baya babbas garewa wani magani da kan shi kafin akai ko ina kana taba shi ma za ga ya fara marmashewa ko kuma ka sha maganin ka ji yaki narkewa a cikin ka musamman ma da ka kawo misalin wannan jabin magani da ake kira paracetamol Uh, yawanci illan shi ya fi ga paracetamol na ruwa wato syrup amma ga kwayayyakin paracetamol din ba mamaki ba a samu damuwa sosai ba sai dai rashin inganci tuni dai har masharhanta a najeriya suka so tsokaci dangane da wannan lamari da haka masharhanta irin su ahmed da suke buƙatar ganin hukumomin najeriya sun karfafa bincike game da gano sayin hancin waɗannan rahotanni da shigo da jibin magungunan paracetamol marasa inganci a ƙasar so abin da ya kamata hukumar nafda ta yi idan ta samu irin rahoto irin wannan gaskiya bincike ya kamata ta yi na kwakwaf na kwakwaf na keke da keke a tabbatar da cewa paracetamol ɗin da muke sha a najeriya kamar eh, kamfani guda nawa ne suke yin shi sannan kuma sun yi rijista da su a dinga bibiya ana aunawa a lokaci bayan lokaci domin maganar nake maka cases da ake samu na kidney problem wato ciwon koda yana yawaita kuma yawanci irin shan gurɓatattun magungunan nan da ciwon hanta masana kiwon lafiya sukan cewa yana kawo shi to sai dai masana kiwon lafiya na shawartar al'umma su rika neman shawarin likitoci kafin amfani da magunguna musamman ma paracetamol abdullahi mai dawa kurgui daga jos nigeria to kada da ku shafa kuna tare da sashen hausa na dw a cikin shirin safe kafin shirin ya dora ga wannan sanarwa a ci gaba da gabatar da tarihin lamuran da suka faru a nahiyar afirka Muna tafa da bayanai game da tasirin mulkin mallaka na Jamus a nahiyar. DW za ta gabatar da waiwaye kan mulkin mallakar Jamus a nahiyar Afirka. Sai a biyo mu a shirye-shiryen DW na rediyo a ranakun Alhamis da Lahadi. Za mu wallafa muku rahotanni da fayafayen bidiyo na waiwaye kan mulkin mallakar Jamus a shafinmu na intanet. To madala sai a kasance da mu domin jin shirye-shiryen da ma sauran kayatattun shirye-shirye da muka muku tanadi. Yanzu kuma sai kasar Ghana inda aka kaddamar da wani shiri na gudanar da bincike kan na'urar da za ta taimaka wajen aikin gwajin cutar kansar bakin mahaifa ga mata masu ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki wato HIV AIDS a wasu cibiyoyin kiwon lafiya guda shida na jihar Greater Accra. Rabatu Abubakar Jawundo na da ci gaban wannan rahoto. mata a ƙasashe masu ƙaramin karfi waɗanda aka bar su a baya wajen tantancewa. Hukumar Lafiya ta Duniya tana ba da shawarar amfani da na'urar gwaji kai tsaye ta HBV don tantance cutar kansar mahaifa ta farko ta injinan jin Aspect. Ana sa ran wannan aiki gh zai tantance ko za a iya yin gwajin cutar mahaifar da maganinsa a rana ɗaya. Wannan yana hana buƙatar ziyara da yawa zuwa asibiti. wanda ke iya komawa da hannu agogo baya a cewar Professor George ce shugaban 'yan bincike a shirin ICFGH. Idan aka tabbatar akwai alamar ciwon sankarar mahaifa, to NES za ta iya bin diddigi ta hanyar duba mahaifar don ganin ko akwai rauni sai ta yi maganin nan take. Idan babban rauni ne da ake bukata a kai shi ga likitan mata, to za su yi hakan. don haka za a rage batun hasara sosai. Ana aiwatar da aikin tare da tallafi daga Expertise France a babban asibitin cibiyar Kolebu, ƙananan asibitoci kamar Ewin Polyclinic da asibitin gwamnati ta Atuwa da St. Martin's de Porres. Maryam Mensa na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fama da cutar sankarar mahaifa, amma yanzu haka ta samu waraka. Ta ce na kwanta da ciwo na tsawon lokaci amma aka rasa ciwo, sai da wani likita ya bani shawarar yin gwajin mahaifa, amma na ƙi domin na san bani da wannan ciwo. kawuna wanda likita ne ya buƙaci sanin ko ina amfani da tsarin kayyade iyali wanda na tabbatar masa da hakan ya sa aka gwada ni kuma hakan ya tabbata amma alhamdulillah yanzu na samu waraka Cutar sankarar mahaifa wacce ake samu ta hanyar jima'i idan tsarin garkuwar jiki bai kawar da kwayar cutar ba yakan laɓe a kan mahaifar har sai bayan shekaru da dama har sai lokacin da ya fara haifar da ciwon daji. Hanya ɗaya tilo don rigakafin cutar kansar mahaifa ita ce yi wa 'yan mata allurar rigakafi kafin su isa lokacin jima'i. A halin yanzu, ana samun allurar rigakafi amma a Ghana har yanzu bata fara shirin allurar rigakafi a duk faɗin ƙasar ba ga waɗanda suka haura shekaru talatin. Har yanzu, ana iya hana ciwon dajin tare da yin gwaje-gwaje akai-akai. A ƙarshen wannan aiki na shekaru biyu dai za a shirya takarda da zai zamo abin dogaro akai ga tsara shirin na ƙasa baki ɗaya. Rahamatu Abubakar Mahmud Jawando, DW Hausa, Accra, Ghana. Wani kamfani da ake lakabi da KK Park mallakar wasu 'yan kasar China na yaudarar mutane. DW ta gudanar da wani binciken kwakwaf kan wannan kamfani, inda ta gano yadda ake ganawa ma'aikata da suka yaudarar da mafi akasari ake yin ta a kafar intanet azaba. Da hana su abinci har ma da kisa. Wannan kamfanin da ke kama da gidan yari, ana tilasta dabban mutane su aikata manyan laifuka inda sannan hankali yake yaduwa a yankin asiya da afirka da turai har ma da arewacin amurka latiba mustapha jafar ta haɗa mana rahoto kan wannan batu Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa sama da mutane dubu ɗari ne aka tilasta musu yin aiki a cibiyoyin da ake yaudarar mutane a ƙasar Myanmar ko kuma Bama. Aaron na daga cikin waɗanda suka tsinci kansa a kamfanin na keke Park kuma a lokacin da ya samu aiki ya yi matuƙar farin ciki. Wani kamfanin ƙere-ƙeren fasaha a Thailand ya ɗauke shi aikin da za a rinka biyansa albashi mai tsoka baya ga damar barin ƙasarsa da ke kudancin Afirka. Sai dai kash mafarkin Aaron bai cika ba. I was hoping to go Ya ce ina fatan fita kasar waje yin aiki rana guda kwatsam aka tunkare ni da cewa na samu aiki na ɗauka komai gaskiya ne har sai da na isa Bangkok tukuna. Until I got to Bangkok, Yayin da ya sauka a jirgi, an masa tarbar ban girma aka ɗauke su shi da wasu matasa daga yankin tsakiyar Afirka guda biya cikin mota. Sai dai falamarin ya sauya domin maimakon tafiyar da kila ba tafi ta mintuna goma zuwa otal ɗin da za su sauka ba. Sun yi tafiyar kimanin sa'o'i takwas kafin su isa wani gari da ke kan iyakar Thailand da kuma ƙasar Bama ko Myanmar da rikici ya ɗaiɗaita. Sun iske mutane